وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من اقتدى به وصار على مواله واقتدى بهداه بإحصال إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله خطبتي اليوم بعنوان من فضائل الأيام الأول من شهر ذي الهجرة لأننا عما قريب وعما قليل سنكون في خضم الأعمال الحجية المنسكية السنوية التي قد قاب قد عنا أن تكون في المجال إن الله رب العالمين أقسم بهذه الأيام حيث أنه قال والفجر وليال عشر كأن المفسرين أطبقوا على أن أيام العشر هي العشر من ذي الحجة الأول لاحظوا رمضان العشر الأواخر ذو الحجة العشر الأوائل أواخر هنا أوائل حتى إن العلماء رحمة الله عليهم إن كنت تسابقوا لا أكون بعيدا عن الحق تطابقوا في التفاضل أيهما أفضل العشر الأوائل أفضل ولا العشر الأوائل أفضل وإذا بذل تيمية الحراني ذلك الفارق المغوار الفتحي النبي يقول فيما قال فيما أتذكر إذا كنت تعني الأوقات الليلية فالأشهر الأواخر رمضان خير أما إذا كان كلامك كلاما ينصب في الحركات والتحركات والاتحادات النهارية وبدون منازع ومنازع أن الأول من الشهر المقبل أفضل وبهذا جاء ببيان يعني لا يترك مكانا لا تظهر فيها المطلقة هذه ولا يشك فيها شك من أجل ذلك أقول قال ربنا والفجر وليالي العشر هذه الجمعة هي الجمعة الأخيرة في شهر بالخارج لأننا اليوم في اليوم الثامن والعشرين من بالقاعدة طيب هذا يوم يومان أو قل إن شئت يوم واحد يعني إذا دخلنا في اليوم الأول من ذي الحجة إن البركات العرفية عرفة اقتربت اللهم اجعلنا من المستفيدين لهذا الوقت الطيب المبارك ولذلك آثرت أن تكون خطبتي كما قلت بعنوان من فضائل الأيام الأول من شهر الهجرة ومن فضائل هذه الأيام يا عباد الله إن الله رب العالمين فرض على عباده الحج قال تعالى كما في آية سابقة بعض العشرين من الصورة الثانية بعض العشرين قال وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج أمين ليش قالوا منافع الآية هذه الآية القرآنية كنجلية توضح وترسم لنا ولكل مؤمن منهجا للحياة وأذن في الناس من الذي أمر أن يؤذن؟ إبراهيم الخليل حتى قيل فيما قيل قال يا رب وما يبلغ صوتي فقال له ربه وخالقه يا إبراهيم عليك البلاغ عليك الأذان ومن البلاغ بس أذن أما البلاغ لنا فلما أذن إمام الخليل أجاب الأذان من لم يولد له جد وجد وجد وجد كان الإنسان في عالم يعني الرغي لا في عالم قبل الرغي عالم الموجودات لم يئن بعد وقت خروجه إذا جاء الوقت فتراه يلبي دعوة ربه فتراه ما شاء الله يتجرد عن المخيط والمحيط ملبيا ميمما الكعبة المشرفة لذلك من بركات هذه الأيام الحج ودفع الأضحية نعم ووقوف عرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى أو بمنى وتجمع الناس في أماكن منفتحة الأرضية لأداء صلاة العيد الأربعة إلى غير ذلك تبادل الزيارات الانتعاش فرح للتاح الفرح مطلوب والفرح داخل ومدخول إلى غير ذلك من الأشياء الخيرية التي نتمتع بها خلال هذه الأيام الطيبة والمباركة يا عباد الله إن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما أخرجه البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام ليس هناك يوم العمل الصالح أحب إلى الله وأرقى إلى الله وأسرع إلى الله تبارك وتعالى من أمل قمت به خلال هذه الأيام فقال استغرب القرية ولا الجهاد حتى الجهاد قال حتى الجهاد ولا الجهاد إلا من خرج بماله ولم يرجع بشيء منه أو كما قال هذا يدلك دلالة جلية واضحة قاطئة على مال هذه الأيام من فضائل وشرف وكرم وارتفاع حتى لا يلعب بهذه الفرص أي مسلم الذي أعطي أدنى مسكة من العقل والتأقل والعلم والتعلم والحلم والتحمل نسأل الله رب العالمين الكريم الرحمن أن يمن علينا بالقيام حق القيام لتحقيق هذه الأغراض النبيلة حتى نكون من الفائدين لا من الخاسرين من المأجورين لا من المأجورين من الوطن اللهم علي يا رب العالمين من أجل ذلك يرى بعض العلماء رحمة الله عليهم أن الصيام من الأعمال لم يكن هناك حديث نقص تنقيصا قاطعا عن الثياب لكن خلي بالك كما يقول المستريون أليس الثياب من الأمل؟ من الأمل قراءة القرار ليس من الأمل؟ سرة الرحمة إماطة الأمى عن الطريق الابتسام بوجه أخيك الكريم عليه الصلاة نعم الإنسان إلى الجيران دواني كدواني إطعام الطعام كسوة الماء سقي الماء أمل صالح ولذلك يرى العلماء أنه من المستحب أن يصوم المسلم هذه الأيام كلها إن أمكن لكن حنانين حنانين حنانين الآن الطقس حار جدا الطقس حار حرارة حرارة مرتفعة يعني عندك 45 دورة للتنشيط الطاقم ضارب جدا لذلك قد لا الإنسان يا أخي الكريم اتق الله ما استطعت صم يومين صم أيام ثلاثة لكن أطعم اقرأ القرآن في الغنين أكثر من قول لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد فأكثروا فيها التهليل والتكبير والثناء على الله في رواية أخرى ثم إن الحجاج أمركم نبيكم نبينا صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني منافقكم رواه أبو داود أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي خذوا عني لا عن غيري مناسككم والمناسك جمع المنسك هناك أعمال منسكية أو منسكية وهناك أماكن ينبغي لكل طالب مسلم أن يتمرن ويتمرس على معرفتها حتى يوقع أعماله المنطقية وفق السنة النبوية الطاهرة لأنه من شروط قبول الأمل أن يكون العمل عملا موافقا للسنة أي نعم لأن العمل إذا وقع وأوقع خارج نطاق السنة قد يكون أقول قد يكون حباء منصورا فنعوذ بالله من ذلك يا عباد الله ولذلك ينبغي أن ندرك هذا خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم لذلك إن كل من أراد الحج يجب عليه أولا أن يتزود بالتقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب أولا ثانيا أن يكتب وصيته لأنه قد لا, يكتب لعله يموت هناك ويقبر هناك ويصلى عليه هناك ويدفن ويكفن هناك ماذا خطر لو كنت هناك أسألك يا أخي ماذا خطر ولا تدري نفس بأي أرض تموت ثم يجب على كل حج أن يضطهب ويسحب ويرافق ويكون الضبط ضمن الكوكبة العلمائية يكون مع العلماء يؤلمون ويشره لك الأمور حتى لا تكون في غبش ونبش من الأمل ثالثا ينبغي أن تكثر من طلب العلم المتعلق بهذه الأعمال الطيبة الخيرية التي تواجهنا ونواجهها يا عباد الله كل منا يعلم أن الحياة ستنتهي يوما تنتهي بدليل أن الحياة لم تكتب ولم تسطر عند ربنا لتكون باقية لا الحياة هنا ممر ممر إلى المقر ممر إلى المقر لذلك لا ينبغي لعاقل أن يكون لاعبا أن اللعب خلق ليكون عابثا أن العبث خلق أن يكون لاهيا أن اللحو خلق وربنا يقول أفعتم أنما خلق لكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجب أن يستقر في ذهن كل مؤمن أنه لا مفر من الموت ثانيا ولا راحة في الحياة ثالثا ولا سلامة من النار أدرك الرجل إذا علمت أنه لا بقاء للأساس إيمان الحجاج الآن يتزودون لماذا؟ للفقر والطفر الحقيقي أمامكم إلى الآخرة ماذا قدمت ماذا تجهزت به وجهزت نفسك به ماذا تحيأت به وحيأت نفسك به والأمور تجري كما صار والبقاء إنما لله رب العالمين نعم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وجمعنا وإياكم على الخير وفي الخير ومع الخير وبالخير وأن نكون من عباده الصالحين المقربين المأجورين إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wajen ta tabbata ga Allah kowa ya gagara misali ba mu cancanci da godiya an ba ka bai Allah ba wanda ke da ifata a bauta mai bautar gaskiya sai ka ya rabu la'adu wa na hannu a zarika mai shahidi allah kai kaɗai gagara misali buwaye mai dare da rana mai kishi da ƙoshi da ruwa ko da kishi mai kishi da yunwa mai haske da duhu mai lafiya da ciwo mai ajalin bayi a wurin shi komai na bayi a wurin shi mere ta in an shiga ramin kurkudu karkashin kafa can can can can duk da ya ne gare ka ya Allah al'umur ilai ka mufiya Allah muna godiya gare ka sai ka umarcin da bauta maka mun zo zan bauta maka mun amsa kiran ya umarni Allah kalli zukatan mu ka gyara su ya kalli halayen ka tsaftace mu su ya Allah kalli halin da muke ciki ka miƙar da karkata da malfaɗa da muke ya rabbala ne godiya ta tabbata da Allah rikin baiwa mai kowa mai komai kira da aminci su ƙara tabbata da farin jaka da annabi muhammadu wanda ba a halicci mutum ya shi ba halitta ma gaba ɗaya ba ta ba mu ya shi ba kuma za a yi shi masu riba waɗanda suka bi shi Allah ka samu na cikin su hasararru tambatattu wance kalallu waɗanda suka bar shi wayo sun yi haka Allah ka ɗaurar da mu a kan sun shi ka kashe mu akan kan shi ka tashe mu akan hanyar shi mai karkiya ka shayar da mu da gaban alkawtar da yadda ta yadda su sauran ciki har abada wancan ka yayin uwa masu albarka hutuba na da taken daga cikin darajoji na kwanaki goma farko na zuci kwanakin zulhijja allah ya rantse da su da in ya ce wal fajiri ya ce wal yari wal shafi Wani wata wani fajiri wannan wa suna kiranta wawul kasar wawu ce ta rantsuwa allah na rantsuwa zai rantsa kuma abin da ya amma ba ya kai karanta da addini kar karanta da kowane ba amma shi ne shine ne mai wuri. abu naka wata hana kai da kake so kai kana to ina kuma wanda yake naka nashi nakun nashi nakun nashi ne inda ne musu maganta babu to sai ce wal fajiri na rantsuwa da alfajir malamin suka ce duk inda ke ji Allah ya rantse akwai fa aya cikin wannan abu alfijir in ya ceto sabon rai wani malami yake cewa ya ubangiji duk lokacin da alfijir ke ba asbayin ta bayyana sabon rayuwa ne na da kyakkyawan kwaɗayi za ka canza tsohon hali na mara daɗi zuwa ga mito tobe da a kai ma Allah kyakkyawa duk yadda na rai duk yadda sabon kai kai kuma za ka tuba sai ka kuma Allah zai faɗe akwai kabari ajali ya zo akwai kabari wal tafatir sako bin sake ta zo maƙyangyama da maƙyangyama su haɗu a lokacin da magada ke cewa me ya bari na gado mala'iku na cewa ko me ya kawo su kuna cewa me ya bari za mu gada gida motoci su kuma suna cewa me ya kawo na aiki ku 'yan duniya ne ya kawo material mala'ikuna me ya kawo spiritual me ya kawo na ibada ko ka kalli wannan wa kuma wata magana kafin da wuce wannan gabar malam ke cewa in kana son ka gane yan uwantaka ka bari da lokacin ramadan a Najeriya a shan ko ba a cikin su ana da an mutu ka zana wani Allah ka kasa mu da a ne ya kuma ya kara in shigo musu da wannan ita ba ta gane mutum na son mace sai lokacin da ta gama da rashin da kafar ta amalkaɗe da lafiyar salon da ta garobe ta na san wani a wannan unguwar samun kafin da koma kan magana allah ya ɗan shi bukari da su ya a wasu zunzunci matar shi kafar ta amalkaɗe amma da ke tsoron ta da ke da ta gajiya babu shi haka ba ka sanin soyayyar mace sai lokacin da kuɗi babu a talauce ta ke to dama ai abin kaddara ne kuma ne ba kaddara na shigo da wannan ne saboda munasaba ma ku ba ta waɗannan kwanaki sai Allah ce wala yalin asar ina rantsuwa da zarare guda goma to waɗanne ne ma abota ilimi suka ce ai so ne ɗaya da bulhijja biyu har zuwa goma me yasa Allah ya da su saboda manya-manyan abubuwa da suka kawo kaga ne ga hajji hajjin nan cikin aya mai lamba ta ashirin da bakwai sura ashirin da biyu Allah ta na faɗa da za Allah ce wa azzin fil nas bil hajj ya kai annabi Ibrahim ta shi kai yi kowa ta shi kai declaration jama'a Allah ya gina muku gida ku zo ku hajji ita ubangiji mu da ta fa da ta kai sai Ibrahim yadda kai zai ka tashi kai shela ne zan je da la ilaha illallah da yadda wannan sako wani ya amsa yana cikin cikin cikin cikin kakannin shi na shekaru irin na kwankwan bilo ba kama adadin shekaru ba amma ya amsa can zai zo duniya kakan shi bai je ba shi kuma zai ga Allah ya kira shi sau na kwankwan irin ba, a ba. to Allah ne yake za su zo maka ya tuka rijalan za su zo maka rijalan akan kafa kasa ke mazaje ba mazaje yake rijalan za su zo maka mutane a kafa ni na taso na taɓa ganin wani alhaji dattijo zai hajji a kafa an gaya ba ni ba da amma an ce hajji a kafa ba ku kwaya rijalan وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق لكن مك على كل ضامر خو تدبر من ما من من تكي خبر الأول تبيع من كل فجد الخو تدبر من ظرفي من الدنيا لو كنت باب موت شباب وقلت ما بعرف ليش ما صار دقة كوكب دقة قصر إكتمو دقة زنزوالا دقة لاتن أمريكا دقة دقة دقة دقة دقة دقة an yi tsoro zuwa ga ubangiji makaɗai a alkiblar da babu irin ta Allah ya mutunta wannan wuri duk sallar ka a duniya in ba nan ka gega ba ba ka da sallar ba wata biyu ma wata wuce wata ka ce ba wani buka ya halku ma ya sha wai haka ubangijin ka shi ke halitta kuma shi ke zaɓen abin da ya zaɓi wannan wuri za su zo maka a kan kafa wasu a motoci wasu ba a keke ya danganta da tazara tsakanin da wani kai ma in ka ta kama za ka kan bismillah Allah ya ta kanta ɗauki lokaci shekara ka shirya misali in ka ce 27 za ka yi za ka fara tafiya tun yanzu bari ka yi guduri bari ka shiga cari bari ka yi kula kama ɗan wasu da gasauki ne na kan halar da أول من لوكشن ده بقى جمال الجاهل ده حصل لوكا فكل دول آية تيجي آية تجيو آية من لما تجيو تتسئل ده بقى في البقرة الله تعالى تيجي أنا كايدة يجب الحج أشهر معلومات شيف حجي وتنين إذا أنصنش شوال القارة وانا تقوم قوم قرقون بالحج تيجي فمن فرضت إلا الحج فلا رابطة ولا فسوق ولا زلالة الخير وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير فقط واتقون يا أولي الألباب جوان لي لو تيجي بن جبار عمشت ويسلم فلا رفض بابا لا ولا فسوق كل فات تنسي ولا زلالة هذا أجل سامة باكينكا دولي انتظار ونحن في الرزية بنجتك يا أولي Allah ne ke da zuri na kuri. Ko masu zuwa ku cuci mutane ku yi har ku a jirgi ku je ku cuci bayan Allah wai ku rasa inda za ku cuta sai a wajen kasar ne ku. akbar zunubi duk inda yake a duniya zunubi ne amma a harami wanda irin mutum ne wata kusa ke da shi anya ba a yi ban kwana da imani ba kuwa shi ya riga ta tsara kai ne ba يا ما تسمعني جاء إجابة إجابة amma da mutane a yi ana musu akan siyasa a kuma najeriya a baya da matsalolinta kuma kima a yi najeriya allah allah gyara siyasar mu irin badakalar da muke ciki duk kasunan magana zaɓe ne kawai a gaban su ya ji ne an cin da sheka an cin da kaza kaza ga maslahar al'umma ga zalunci a kowane iri ma ba wa kallon zalunci sai zalunci sun zuciya ko ina maimaitawa yawo ya kashe mutum bakwai a kano har da jariri a libya ko yi shuru ya koma su musulmi allah ne tambaye ku kuma wallahi lokacin nan amma kila muna uzuri kila hannunku a lalatin da ba za ku iya amma allah ya sani su da aka kashe tare da sun tafi ba za su dawo ba wannan rawukan da na suna ya allah ga mu samu cutarwa an tura haƙƙinmu ya Allah na san waɗanda ke da ikon hantar abin da suka shaya ko wanda suke damar su magana su kai siyasa wani fata da zama to da rere samar da abu kamar guda goma tsaro muna da shi tsaro ko tsoro manufar siyasa mai kyau samar da tsoro na biyu samar da abinci na uku samar da ilimi na zartacce quality education na ce abinci ka hada da ruwa ya kama ina ruwa ina ruwa ina kuɗa hatan samar wa kama ruwa ina su gabi la ilaha illallah kana tsammanin kashe bulus kashe bulus fa wallahi wasa zake yi uku samar da aiki ne kuna samar da ɗalibai masu digirori amma ina aikin ne rigiyar samar da harkar lafiya healthcare delivery system kawai sun ce lafiya arziki health is na da ko lokacin samar da mahalli ga yan haramun ne a tafiyar siyasa mai tsafta a ce bai ɗan ƙasa ya rasa inda zai sake ya fa ta yadda sai ka samu ɗaki ce gidan haya akwai mutum wajen guda goma a gida ɗaya toilet ɗaya in ka na suka kowai toilet ɗaya idan na ta hajiya da allah ka tuzo da ba ta wani ce ba amma ne ina shigowa cikin fage ina shigowa ina da gida ya shirin yanzu kai na kasa wani ya sa mai tsafta mu samu lokaci da ya magana Wannan da aka ce sun ci gaba sun ci gaba idan mutum ya abin kunya wallahi sauka yake yi a abin da najeriya allah ta gyara da laifin waɗanda muka zaɓa mu ma da laifin masu zaɓe ko da kwaɗayyar mana yawa aiko an tilasta mana an tilasta mana kai malam an bar da kana rigima da buhun masara su shi mai talauci shi Allah ka yi mana da nake cewa hajji ne bayan ga nan bayan hajji waɗannan kwanaki ga layya ga da ga azumi a waɗannan kwanaki da na ambaci layya ka sani malamai sun ce layya wajibi har abu hurarar tana cewa duk wanda bai yi layya ba kada zo masallacin ne to malamai suka ce ba yana cikin wani dole ba in ba da hali to kana da hali in kuma za ka yi layya ka tabbata dabbar da za ka yanka ta layya tana da sifofi guda biyar ka kone mata aiki biyar kar ta kasance al'arda gurguwar dabba wanda gurguntakar a fili yake na biyu al'aura mai ido daya daɗa ballar suna makauniya kuma suka ce gurguwa ana ganewa idan ita shiga cikin dangi har ana tsere masa daga nan za ta gane na hudu al'abuba al'abuba wanda suka ce rabin kullum sa an rede na hudu suka ce almariga mara lafiya an zama gana kan rashin lafiya ne wata irin rashin lafiya na biyar wato al'adifa kwaran zama rago kwaran tamoji shi za ka ba Allah da shi ɗan tur kuma ga shi ka maka hore eh, Allah da huru rashi kuma kana da kuɗi in kuka yi rowa kun yi bakan ka yanka da yawa ragon ya zama murguje da inda da kuma akwai rodo rodin fari da baki a ba ba likin abin da ya sa kuma abin da aka fi so rakumi rakumi ya zama to ɗan shekara biyar mafi karamin shekaru sani ya kasa kasa shekara biyar tinki ya kasa kasa ina nufin rago kenan kare kasa wata shi akuya a wata wasu ana kiranta kadduwa kar ka kasa jira karatu ba kuma yana da hannunka ka wasa wuka wani yurin zabe hasa a yi sallar ini da wuri da a ba mutane babban sallar ne a ba mutane dama su yanka da gomi ita karfin sallar aka nan jinkirta saboda ba da dama mutane su wuce da zarkar ko na wuce da ke yan uwa masu alwarka a ɗanke hajji kuma ya ce ku ɗauki hajji daga ina, na ba faɗa yanzu ahmad ya rawaito da muslim da imamu nasai wannan kuma dabbobin ke guda yau malamai suka tsara dabba da suka ce alhatima wannan tsarin su ne wacce da alhatima suka ce wanda haƙorin su suka suka ce domin da aka ce mara lafiya ɗin nan ko ƙwararre ne a rashin abinci ne to yin haƙori ya zube ba za ta iya tauna ba ba ji jima suke sai suka ce ko fara da alhatima amma ba mu ce hadisi ba ne suna da in ka je kenan abu ne ka kalli rago yake inda hali ma ka ce a buɗin da haƙori shi kuma a kiwo da shi kurkure da a ciwo rago za a wanke shi har da wani shiriwa a samun sauzari a yanzu mutum sama rago wannan jahilci babu dalili a kan haka sannan kuma naman layya abubuwa uku ake da shi a ci ai kyauta ai sadaka hadisin da ke cewa naman layya in ya wuce kwana uku to laifi an sha ta hadisi naman layya ka bar shi ko kwana nawa in kace kwana uku to wani ne sa naman a gaba ake yi kore saboda saboda matsalar kai kuma masu albarka ne saboda haka ga lokacin a yau ya ce da zaran ɗaya da wata sannan kuma ka ga arfa na zuwa in arfa ta kama ko da asabar ne ka yi azumin kara na fila babu da bai da na fila saboda asabar da a kana ya zama to don tana asabar amma wannan zama fata azumin arfa kai zama dalilin gafa da zunubin shekarar da ya wuce اللهم اعز الاسلام والمسلمين وارض الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم ارحمنا جميعا اللهم ارحمنا جميعا اللهم توكل على خيرات نيجيريا وتشكر لك بعد الكاري والإشار روحكم يا رب العالمين آمين الله تعالى مستبلاد مستولا فيها آمين وعلا مرصى لا فيها الله تعالى كفرس يا الله آمين وسترقى بصور بريك الإيمان يا الله في نبرسه آمين سبحان ربك رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم